سبع مساجد مسلتي وجودها بكي مسجد علي بزير فاطمه الله اكبر شيني مسجد فاطمه مسجد فاطمه كرم الله وجهها wannan dutsen da kuke kallo shine dutsen da lokacin da ake yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan wanda ya sauko daga wannan dutse kuma ya aka yi aka da suka sauko wanda aka kashe su baki ɗaya kan wannan dutse mai alfarma